muna ƙara ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka muna ƙara ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake amsa addu'o'insu masu albarka a cikin wannan wata mai albarka dukkan wani abin da ya dame mu Allah ya magance mana dukkan wani alheri da muke neman Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu akwai bukatan yi wa najeriya addu'a ta musamman bisa ga cikin halin jarrabawa da ake bangarori da yawa na kasan nan ana cikin jarrabawa musamman da rashin aminci duk wanda yake mai imani akwai ta da hankali Ah, wajibi ne in mun zo buɗe baki lokacin da Allah ke karɓar addu'a mu yi wa Najeriya addu'a Allah ya zauna da ita lafiya lokacin da muka zo sallolin dare da muke na sallan tarawihi ko ta haji mu yi wa Najeriya addu'a lokacin da muka tashi sahur za mu yi ibada mu yi wa ƙasar mu addu'a lokacin da ake ruwan sama lokacin karɓar addu'a ne mu yi wa Najeriya addu'a dukkan waɗannan lokuta da muka sani da ake karɓar addu'a a cikinsu mu dage mu tsaya tsayuwar daka mu yi wa najeriya addu'a yana da matukar muhimmanci ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan idan ta yi kyau ta yi daɗi ta yi albarka mu ne da ribar in ta lalace ta shiga cikin rashin tsaro da tashin hankali mu muka yi asara so kula ga wannan in akwai inda za ka yi wa addu'a a yanzu ba inda ya kai kasar da allah ya halicce ka a ciki wanda a nan kake a nan kake rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya magance mana fitintunin da ake ciki Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi Nigeria Allahumma aminna fi Nigeria Allahumma aminna fi Nigeria Allahumma inna nas'aluka al-amna wal istiqrar fi Nigeria Allahumma inna nas'aluka al-amna wal istiqrar fi Nigeria Allahumma inna nas'aluka amna fi نيجيريا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم بارك لنا في دولتنا اللهم بارك لنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم تقبل دعاءنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى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 Allah ta'ala ya ci kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce masu. Allah ta'ala ya ci kan da zuriyarmu Allah ya kyautata namu bayan nasu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da fatan an sha ruwa lafiya in bai sha ruwa ba tukunna a ramma da ina da kini shi ba bai sha ruwa ba eh, sai dai muna fatan insha Allah mu sha ruwa lafiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya cika mahaifanka da kai da na ramma ya kara muku nisan kwana amin ya hayyu ya qayyum da imani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya kiyaye ku daga dukkan sharri amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya na ita ce ina so a yi mini bayani a kan yadda lokaci yake a musulunci a kalandar bature rana tana canjawa ne da zaran karfe sha biyu na dare yayi ma'ana gobe tana shiga kenan amma yaya abun yake a tsarin musulunci allah ya saka da alkhairi amin ina ga wannan ai mun sha bayani cewa a tsarin musulunci wuni yakan canja ne daga faduwar rana daidai lokacin da ake buɗe baki idan ana azumi a nan ne wuni yake canjawa a musulunci yanzu kaga muna tafsirin ranar yau daga wata sha biyar ga ramadana kuma wata rana talata ana kiran sallar magariba daidai kayan da za mu yi buɗe baki to daren laraba ya shigo karin bayani ka duba littafin tafsiri na aljami a hakamin qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-kurtubi rahmatullahi alai a cikin volum na bakwai namba na 267 ya yi magana mai tsawo a kai ya kuma kafa hujja da cewa ana farawa ne wuni da farkon dare ke farawa dogaro da aya ta cikin suratul arab da allah ta'ala yake cewa wa wa'adina musa 30 lailatan wa هذه ha فتم ميقات fa tamma miqatu 40 layla cikin suratul araf aya ta 142 kaga anan Allah ta'ala ya ce mun yi wa'adi wa Musa sai ya ce 30 lailatan. me dalili yace saboda wuni yana farawa da daren da kaza kace 30 lailatan. kuma aka cika da goma sai ba da 40 laila me dalili saboda ana fadan farkon lokaci so karkashin wanne ce dukkan ibadu da suke da alaka da canjawan wata za a ga suna farawa ne daga dare ya kama misali idan an zo karshen shi a banza a duba farkon ramadana ai daga rana ta fara muke duba wata daga an gani za a ce an ga wata idan sultan ya yi sanarwa hafizahullahu ta'ala sai a ce me gobe a tashi da azumi Ka ga wannan daren da na ne to kaga daren ramadan shi ya zo har aka ga watan ramadan a cikin sa nan a tashi da azumi a wannan ramadan idan ramadan din kuma ya kare za mu duba shawwal mu sallah in aka duba aka ce ga wata an gani jinjirin watan shawwal so daga daren sai a ci an fita a ramadan shi yasa a wannan daren ko kiyamun laili ko sallar tarawihi ba a yi da kan fita a ramadana sai dai mutum ne na ganin damar sa da shawwal to za a ga daren shi yake nuna farko kuma daren daga faduwar rana a lokacin da ake duba wata ake kiran sallar magariba daidai wannan zangon lokacin a magana mafi inganci shi ne dare yake farawa kuma shi ne farkon wuni a musulunci yanzu idan muka gama wannan tafsirin yau ranar talata kana buɗe bakin nan baka samu a cikin daren laraba kake buɗe bakin don ana ranar tana faduwa to kana ci za a tashi da laraba ita magaribar da ka zo kai a laraba kake yin ta ishan a laraba kai sallan tarawih a laraba kai wannan daren da ya zo shi shine daren wunin da zai zo nan gaba mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi da fatan alkhairi mai da fatan alkhairi wannan na ganin duniya ne kawai da fatan alkhairi malam mijina ne oke mace ce ma mijina ne ya yi wa matarsa shika biyu shekaru da dama da suka wuce sai ya sake ya sake ya sake mata wani saki ranar shida ga watan hudu shekara ta 2021 nan amma da ta faɗa masa yanzu babu aure da Kano saboda sakin ya kai uku sai ce a'a biyu ne amma tun da yanzu ta ce uku ne to aje uku ne amma kuma har yanzu yana zuwa gidanta idan kwanakinta sun zo a can yake kwana to malam menene matsayin zaman su na gode kuma su za ta yi idda idan ma biyu ne da ya ce yanzu in ma ukun ta faɗa ukun ne to magana ya kare uku ya riga ya auku kuma uku shine adadin shika da musulunci ya amince da shi ba a ƙarawa a kan wannan iya shikan da yake da kome shine shika na ɗaya da na biyu at-talaqu ni fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan wannan kaga yana cikin suratul baqara aya ta 229 Allah ya ce shika guda biyu ne da ake kome ko ka rike ta da kyautatawa ko kuma ka sallame ta da yin misali a aya ta ɗari biyu da talatin sai ce me wa in zallaka hafa la ta hillu lahu hatta tankiha zaujan ghaira idan ya mata shika na uku to ba za ta iya ƙara aurensa ba sai ta auri wani namiji na daban idan auren ya mutu ba kuma ta yi auren da biyar ta fito ba ne ta yi auren da ta zauna sai Allah ya kaddara shika to in ta tana iya komawa gidansa amma a wannan hali da aka yi tambaya in yadda kika yi tambayan haka ne tun da yana da wahala da ki shaida a bakin abokiyar zama akan yar uwarta tun da yawa yana da wahala in yadda kika tambaya haka ne to an yi kuskure amma wannan kuma muna bada fadawa akan abin da ba mu sani bane muna bada fadawa akan tambayar ki ne idan tambayar ya dace da waki ito eh wannan aure babu shi kuma babu dama ya je wajen ta ya zauna ya kwana inda suka ɗaya ne ko biyu idan ya je wajen ta aka ce me kai ka sai ce ya mai da to anan yi idan ya mayar baya neman sai a ƙara ɗaura aure matuƙar bata kammala idda ba mafu tsayi so kula ga wannan a magana mafi inganci shine sai ta ƙara yin aure daga baya tukunna idan yana son da sai ya zo shiga cikin zawarawa ya yi sabon dinki ya yi sabuwar hula ya kai a wanke masa a markari mai kyau sai zai shiga cikin jerin gwanin zawarawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala ya rufa mana asiri yau za mu tashi a kan darasi na goma sha biyar a wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratu ali imrana mun yi darasi ɗaya a cikin ta jiya darasi na goma sha hudu mun tsaya insha Allah ta'ala ina ga akan daidai aya ta hudu yau za mu tashi kan aya ta biyar kuma darasi na biyu a cikin sura darasi na goma sha biyar a watan ramadana insha Allah bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء shay'un da aka kira wannan ya zo bin nakira zuwansa bin nakira ya ummu kulla shay'in iya nufin babu ko a ko babu abin da ke buya zuwa ga Allah ce sa aka kira shi bin nakira ba a sa alifun da lamu sai aka ce la yafa alayhi shay'un tun da yazo bin nakira ya ummu kulla shay a ko'ina ina ne a kowane wuri ne babu abin da yake buya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fil ardi a cikin ƙasa wato ƙasai guda bakwai ƙasa ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai wala fi sama haka a cikin sammai bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai babu abin da ke buya wa Allah abin da ake yi shine babu abin da Allah bai san yana faruwa ba yanzu misali kai a gidanka ka dangare na iya shiga karkashin ka ba ka san da shi ba sai ka ji mutum da ka dangare ne fa a cikin ɗakinka, abu ya faru baka sani ba wani abun ma naka ne sai katin ka yi faɗi ka yi ta neman sa ka rasa ko business card ɗinka ko wani katin ka na ƙofa ko wani katin ka na banki ko wani katin ka da yake ID card sai ya faɗi ka rasa iya cikin ɗakin kana ɗakin kuna kwana tare kuma wallahi kwalilan ka ba za ka ba har sai ran da Allah ya gaddara a gaishe wata ran ma sai iyalinka na shara ko tana ga da sai ce Allah sai ga ba abin da muke nema yau kwana bakwai ana neman sa ashe gashi a kafar gado ka ne dakin ka ne gadan ka ne kuma baka gaishe ba to shi Allah bai da wannan a cikin mulkin sa ko me yake faruwa a ko ina ne a sama ne ko a ƙasa wallahi babu inda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها kitabin mubin a rasa na wani algaga wani wannan suratul an'am aya ta nawa na hamsin da tara zadaka Allahu ilman wa imana aya ta hamsin da tara daidai hamsin da tara ya samu yana da kokari sosai yana ga nan gaba da daina bana sai dai bari ka fada eh ina ga yana kokari zuga da gaske yana kokari sosai Allah ta'ala ya ce wa inda innahu mafatihul ghaibi la ha illa hu a wurin Allah mafatihul ghaib mabudan gaibi suke dukkan mabudai na gaibi suna wurin Allah wannan yana nufin Allah ta'ala shi yake da ilimin gaibi to bayan ilimin gaibi dai ya faɗa sai ya ce wa ya alamu ma fi barri wal bahr Allah ya san abin da ke kan albar albar shine kan nan da muke zaune kan tsandauri yashi ne ko ciyawa ce ko kan dutse ne duka ya shiga cikin albar duk abin da ke faruwa a gadon duniyar nan a kan tsandauri da ake ruwa rayuwa Allah ya sani in wata yar kiya shine ko naka a cikin ƙasa Allah ya san da ita wata ran sai kuna tonan ƙasa sai ku samu wata halitta a ciki kamar irin farar na mai sunanta eh na'am gwazarma sai kuna tonan ƙasa sai a samu gwazarma ko gara a can ciki sai ka rasa yanzu a cikin nan take kuma ikon Allah a cikin Allah yake kai mata abincinta ganin tana rayuwa ke tabbatar maka Allah ya san tana da Shi wa waye alamu ma fil barri wal bahr a cikin ruwa ma haka ne yanzu kan duniya da muke din nan duk tsandauri bai kai kashi 40 cikin tsarin dorin bayan kasa ba kashi sama da 60 ruwa ne to a cikin ruwan nan me iya yiwa ne akwai adadin halittun da sun fi mu yawa dukkaninsu suna wurin Allah ya san da kowace halitta kuma malakul mauti ya san ajalin kowace halitta shine wa alamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ha? babu wani ganye da zai faɗi da dare ko da rana cikin duhun dare ne ko da rana a jikin bishiya ne a jeji ne ko a birni ne a ƙauye ne ko ina ne idan ganye faɗi Allah ya san da ya faɗi kuma ya san da faduwarsa kuma shi ya kaddare ya fadin kuma shi yake isar da shi kasan da ya fadin wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya da ke cikin kasa kwaya ne na gero ko na dawa ne ko na gyada ne kowace irin kwaya da take cikin kasa ba sai Allah ya sani ko man fetur ne inda ake da shi Allah ya sani mu ne sai mun zo mun zauna za a yi abin da ake kira ah, discovery exploration abu a production to shi Allah ta'ala duk abin da ke cikin kasar nan ya sani ya san inda ke da bai da inda babu ya san inda ke da zinare da inda babu ba sai an zo an yi wani auna auna ba shi ya sani wala ratibi babu wani danyen abu wala ya misi ko kuma bushashe danye ne ko bushashe a duniyan nan face yana cikin littafin Allah subhanahu wata'ala an san da shi an san yana wanzuwa kuma ana kula da shi wannan fa shine ilimin Allah mu ilimi na mu dan kadan ne gajiyayye ne amma ilimin Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama asali idan kana son ayar da zaka ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala shay'un fis sama shine Allah ba abun da ke buya gare shi a sama ko a ƙasa in kana son gwaru gwaru ko suka ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la yakhfa alayhi shay'un fis samai to wannan shine a hausance gwaru gwaru sai ga abun ya fito shine Allah ba abun da ke buya gare shi a cikin sammai kuma lalle Allah ba abun da ke buya gare shi a cikin kasai da sama da ƙasa duk abun da suke ciki Allah subhanahu wata'ala ya sani kuma yana kula da su mafhum tayyib na'am هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي الله شيني ولا يصوركم يكي سورة تاكو في الأرحام أتكم هيفا كلا كلا kaifa ya sha yadda ya so la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi Al'azizu azizu shi mabuwayi ne al-hakim mai hikima ne a cikin hukuncinsa subhanahu wa Ala. Allah ya ce kuwa shi shi Allah kenan kaga wannan wakilin suna ne yana wakiltar Allah duk tunda an ce inna Allah la yakhfa alayhi to ba sai an maimaita ba sai aka ce huwan nabi wannan ke bayyana ayar da muka fassara da alaka da wannan so in kana son ka tsare sai ka ce Allahu alladhi yusawwirukum fil arham ko inna Allaha huwa alladhi yusawwirukum fil arham Allah shine wanda yusawwirukum yusawwir daga sura ne in an ce sura shine fitar da siffan abu fitar da form of creation na abu siffar halittar abu da ake so a yi shine sai a ce sura yanzu duk wanda kana gani na sai gane ne to ka gane da sura ta ce idan na ga aran ma bai magana ba na gane to na gane aran ma da surarsa ce surarsa daban tawa daban tasa daban taka daban taka daban ta wancan daban ku zage cewa sura ce sa a larabci aka ce hoto sura a taswir saboda mai saboda kwaikwayon ka ne daga an ga hoton ka sai a ce wannan muhammadu ne a wannan ibrahim ne a wannan aramma ne wannan isa ne a wannan musa ne Mai dalili saboda hoton ya suran da hakikanin halittar da aka san halitta ne in a bidiyo a ga sai a ce surar ka ne yanzu wani ganin mu yake a bidiyo amma zai gane isa ke magana aramma ne ja aya to surar ne a wannan wurin mafhum tayyib don haka huwa alladhi Allah shine wanda yusawwirukum yake fitar da surar a cikinmu zai wani bature wani balarabe wani bakar fata a cikinmu zai wani dogo wani gajere a cikinmu bakar fata zai wani da haske wani da duhu wani zai yi shi fata tsakiya a cikin namu wani zai yi shi da ƙiba wani siriri a cikin namu wani za a yi shi halittarsa mai kyau wani za a yi halittarsa ba mai tsananin kyau ba duka ya shiga cikin huwan da zai yi sauwirku shi yake suranta ku ya zama sura kala-kala amma sai ce fil arham a cikin al'arham ina ne arham arham jam'i ne na rahimun rahim shine mahaifa guda daya al'arham kuma jam'i ne na taksir shine fil arhami a cikin mahaifa kala kala huwa alladhi yusawwirukum fil arhami fil arhami a cikin mahaifofi balare bature bai da bahaushe bai da jam'in mahaifa sai dai ce mahaifa amma balarabe yaji zai mutu a cikin mahaifa daban-daban daban mahaifar da na fito daga cikinta ta ƙarshe ba a cikin ta'aran ma ya fito ba mahaifar da ya fita a ciki ba a cikin ta ka fito ba wanda ka fito a ciki ba a ciki wane ya fito ba to kaga jam'in mahaifan iyayenmu mata da suka ɗauke mu muna ƙanana to shine fil arham kowanne a cikin mahaifiyarsa akwai mahaifa to a nan ya kwanta ka kwanta a ciki na kwanta a ciki kowa a nan wurin ya kwanta a mahaifa to wannan jam'in da aka yi da aka ce yusawwirukum ku da ake muku magana mu to sai aka ce alham saboda mahaifar ba guda ɗaya ba ce mafu tayi wannan kuma yana ƙara nuna mana ilimin Allah ne da rahamarsa da ni'imarsa gare mu ta yadda ya halice mu shine ku. ai ba rana ya halice mu ba halittar da ya mana ya mana mataki kala kala ne aran ma ka mana misali ولقد خلقنا الإنسان من سلالة Allah ta'ala ya ce walaƙari halatta da insana min sulalatin min tin ayoyi ne ya kawo guda hudu ne sha biyu sha uku sha hudu guda uku ya kawo mana eh, sha biyu sha uku sha hudu su ne wanda ya kawo walaƙari halatta da sana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين آية بيسي تأكم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولا su بلا guda الله يتحقق من هل hakika mun halicci mutum daga tabo wanda yake tacacce na musamman shine sulalatun minti asalin asalinmu daga tabo ne saboda annabi adam daga tabo ne sai ce sun maja'alnahu nutfatan fi qararin mace sai muka sanya shi a matsayin dugon ruwan halitta na namiji da na mace a wata matabbata da take kangaggiya ƙararriya ta musamman shine cikin mahaifa da ake halitta sai a ɗauki ruwan halittar jikin namiji da na mace sai su haɗu a wurin sai a yi halitta sai kuma aka bayyana halittar mataki-mataki sun ma khalaƙinan nutufata alaƙatan fa khalaƙinan alaƙata mudughatan fa khalaƙinan mudughata idwaman fa kasaunan idwama lahma sun ma an ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة شي shi wannan nutfa din na mahaifi da na mahaifi an aka hada su sai a fitar da me alaqatan sai ya zama alamar kamar wani kudan jini dugon jini sannan wannan dugon jini sai a yi ne sai a mai da shi muduha tsoka tsokar kuma sai a mai da ita ne ibama kashi fakasaunar ibama lahama sai kashin kuma mu rufe shi da nama sun ma'an sha'ana mu halkan akar sai ka gamun ta da shi wata halitta ta daban fatabarakan namu ahsanul khalidin sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mafi kyawun halitta ahsanu mafi kyawun masu halitta babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala a nan wurin matakai kaga matakai hudu ne da hadithi ko da na hudu a cikin ai arba'una hadith ko na Imam Nawawi inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusal ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ruh fayumaru bi arba'i kalimatin fi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'idin fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi illa zira'ani zuwa ƙarshen hadisin su muhallu zai ga matakan guda hudu ne an fara da dugon ruwan halittar namiji da mace zuwa ga gudan jini zuwa ga tsoka sai kuma daga nan halittu da tsoka din kashin da aka halitta da tsoka sai mutum ya ci gaba da girma wata shida bakwai takwas tara gwargwadon yadda Allah ya kaddara sai ya fito duniya shine thumma an sha'ana khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin wannan shi ake cewa embryology shi ne study na embryo wato yadda ake sojin dan tayi da ke cikin mahaifiyarsa sai a ce embryology yana cikin bangarorin da duk wanda ya karanta embryology ilimi na hakika ilimi na hakika ya fahimci embryology ya zo ya karanta ƙur'ani, zai tabbatar da wallahi la ilaha illa huwa هذا الكتاب من الله عز وجل ba zai taɓa kokanto akan wannan magana ba akwai lokacin da wasu musulmai suka hada waɗannan irin ayoyi irin wannan da muke tafsiri da wanda aran ma ya kawo na sha biyu sha uku sha hudu da na farko suratul alaq aya ta ɗaya biyu uku ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram kalmar alaq din nan shine ake kira a matsayin gudan jini to yana da leech like substance ake a akwai wata halitta da ake cewa leech to kama da haka yake shi ne din qur'ani ya yi describing ɗinsa da wata halitta mai leech like form za a ga wani halitta ne kamar ɗan tsutsa haka karama to haka siffar jinin yake sai suka tafi wajen one of the prominent professors a duniya a area na embryology sunansa professor kidmore is a professor was a professor of embryology a wancan lokacin shine chairman na anatomy department don chairman suke fada a toronto university da ke canada sai suka ce ga irin ayoyin da suke ƙur'ani aka fassara da turanci aka bashi da ya duba su yadda su yadda su yadda su ya duba sai raba ayoyi sai ce waɗannan malliya yawa duk abin da ƙur'ani mana akan embryology daidai sai ce amma inda kun tambaye ni shekara talatin da suka wuce lokacin babu powerful microscope da ido zai iya za a sa a kalli kanana abu a gane ce ba zan iya baku wannan amsar ba ko ba mai iya baku amsa amma yanzu da aka yi na'urorin zamani da suke iya kallon ɗan karamin abu su girmama shi shi ne har muka san abin da ƙur'ani ya faɗa haka ne amma shekara talatin baya ba mu da wannan na'urorin mu ma ba mu san hakan ba sai yanzu sai ware wasu takaitattun ayoyi sai ce su kuma waɗannan abin da suka faɗa ɗin ni ban isa in ce ba haka bane don ni ma ban san shi ba cikin embryology ya ce shi ma bai sani ba inda aka kira alaq ɗin nan leech like substance ɗin sai ce bai san wannan ba sai ɗauko powerful microscope sai aiki da shi ya duba ya duba sai ya ga yadda ƙur'ani ya yi describing siffar alaq wannan microscope din sai ba shi haka siffar take daidai wa shi ma kuma yace bai san wannan ba san da ya ga ayar ya duba sai ya ga shi abin haka yake yana da littafi the human anatomy akwai kuma littafi bayan ya yi studying ayoyin Qur'ani Professor kidmo sai rubuta wani littafi sunansa The Developing Human The Developing Human wannan littafi a time da ya yi shi a duk duniya shine littafin da yi kowane daraja da mutum da ya rubuta single auto fabrication a duk duniya babu wanda ya kai shi kuma ayoyin ƙur'ani ne suka haskaka masa ya rubuta wannan da lokacin da ya karanta wannan ayoyin da ya duba sai ce bayi da kokwanto waɗannan ayoyin muhammad ba daga gare shi bane dole ya samu daga wurin mahalicinsa it from him dole wanda ya hadice shi Allah ne ba shi ce ba zai san wannan ba a wancan zamanin da ya rasu ya rayu dole dai ya samu ne daga wajen almighty god saboda ba zai iya san wannan ba in dai a zamanin ne a cikin kansa dole sai ya in tare da wanda ya hadice ya gaya masa shine Allah subhanahu wataala ya saukar masa so area na embryology yana cikin wurare da waɗanda suke karatu na medicine suke takhasusi a bangare da lalle suna ci waɗanda imanin su ya dace ya rika karuwa idan suna karanta qur'ani Allah ta'ala ya samu wani lafiya kuma har a yau da muke magana ba da qur'ani ya faɗa ba a gama bincikansa ba kullum zamani yana ƙara kuma binciko wani abu ne an gani sai a ga ai qur'ani ya riga ya faɗe shi in an ƙara binciko a sabu ai qur'ani ya riga ya faɗe shi mafu tayyib don haka Allah ya ce huwa shine wanda yusawwirukum yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifa kala kala kala kaifa ya sha yadda ya so kalmar kaifa ya sha da wannan malamai suke cewa canja halitta da Allah ya yi mutum babu dalili haramun ne Allah ya yi ne ni in ce baki ne sun ce sai na zama fari ba a son wannan duk abin da zai sa ka canja halitta da Allah ya maka ba ci da ba sai dai in canjin ya faru na tare canji na faruwa ko ta cin abinci ko canjin environment da kai ka bar wuri mai zafi ko zuwa sanyi ko kuma Allah ya sauwaka maka daga halin kunci zuwa rufin asiri wannan yakan faru wannan babu damuwa amma kai da kanka ka ce siffa ta sai ta zama ta wani kuma kowace ta sai na je a duniya in canja siffa ta wannan addini bai da shi don me yasa saboda siffar da kake kai Allah ya ce kaifa shabu ne haka yake so me yasa zaka canja abin da Allah yake so a haka babu dalili yadda Allah ya yi ni shi ne kaifa ya sha yadda ya ƙaran ma shi ne kaifa ya sha Ko duk da kuke nan a siffar da kake kai shi ne kaifa ya sha haka Allah yake so ka zama ko kaya ne ban da niyan sawa iyali a gida tace da Allah sa wannan ina son ƙaran ji zan saka da ta ji to bare fa wannan siffar ta ka Allah ya ce ne yake son ka a haka na me sa za ka canja abin da Allah yake so ka san ka a haka Kisa yasa a ka'ida ba a so mu aibata halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala akan iya yi ga waɗanda suke yan wuta qur'ani yakan yi wannan ga waɗanda kafircin su yayi yawa amma ordinarily ba a cika so haka ba sai kai dan gajere a kai dan gurtu kai dogo fatalwa ba a so me dalili saboda halittar da kowa aka masa babu wanda aka yi mitin da shi ba wanda aka yi bitin da mamansa ko babansa su ma haka suka ga yazo duniya to ta yaya za a yi kuma a kalubalanci abin da Allah ya yi in Allah ya kyautata halitta ta ba wayo na bane in ya kyautata naka ba wayan ka bane in ya muzanta na wani ko nawa ko naka ko na wani ba kasawar mu bane fa ya sha'u kenan shi sa ba a son aibata halitta in ba a wurare biyu da toge ba sannan kuma ba a so ta kowane ɓangare a canja halittar ka yadda take kana gaje ka kace sai ka zama dogo ba a so amma abin da malamai suka faɗa in kuma halittar taka yadda take ne sai ta samu nakasu misali mutum hannunsa ɗaya sai aka samu an haife shi da yatsu bakwai a hannun ɗaya shin menene matsayin yanke yatsu biyu malamai suka ce halal ne saboda ne, saboda wannan aiki ne ba canza halitta ba ne asalin standard template na halitta shine yatsu biyar duk abin da ya rabu karu akan wannan to bai zama an cire canji halitta ba idan mutum ya tso kuɗi ne sai zama akwai da za a ƙara masa guda ɗaya ba zai ba ne saboda mai ga yadda ya su suke amma a wannan wurin kuwa ce waɗannan guda kuɗin bari mu kara tsawon su tare kuma bai yi ba mafu tsaye so za ka in abin da ya zama aiki ne a jikin halitta ne saba wa asalin tsarin halittar da Allah yake mutane wannan babu ne mutum a yi shi da kofar hanci uku sai zama za a iya zuwa a yi plastic surgery a cire hanya ɗaya a bar guda biyu wannan halar saboda ne saboda ƙarin na ukun nan bai daga cikin tsarin halitta da Allah ta'ala yake yi wa mutane sai dai an samu jarrabawa kamar yadda ya halitta mu je asibiti mu nemi magani akan wannan ya halatta a nemi magani a magance shi mafu tayyib wannan bai warware kaifa ya sha kuma a cikin kaifa ya sha din nan halittu da yawa suna samun asali ne daga tsatson iyaye yanzu wani za ka iya samu baban safari sol mamar safara sol shi kuma baki kirin wani ba da ya ba zarfi ya halitta shi kuma Allah ni fari mata ta bari. kuma ta haifi na baki kirin zai mata zargi sai ya ce masa kana da garkar eh, raƙuma ya ce na amina da shi ya ce yayi suke ya ce duka jajaye amma a cikinsu ba wani kana ya ce akwai me ka wannan kana sai ce Allah na za'a ka sai ce don idan na kama Allah na za'a ka a ɓangaren halitta cell division mitosis and meiosis ba komai ne ɗaya ke gadon na uwa da uba ba wani abin sai ɗan ya gado na kakansa na wurin uwa wani ya gaji na kakan wajen uba wani na kaka ta wajen mahaifiya wani na kaka ta wajen uba wani na kakan kaka na wajen uwa wani na kakan kaka na wajen mahaifi wani na kakan kakan kaka wani abin da ke jikinka baka sani ba ne kakanka na goma ka gaji haka tsarin Allah duka ya shiga cikin kaifa ya sha sai a ɗauko wani wuri can a cikin familin sai halittar da ta zama irin tasa wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala mafu tayi wannan shine huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha yara da ya za a gaba sa wani bai kama da kwata-kwata da mamasa ko ba amma zai wahala inda akwai inda da akwai hotuna irin yanzu ka ga hoton kakansa na ɗaya zuwa da goma take sai ka gane a to ai da wani yake kama a fili za ka gane ga wanda yake kama da shi kawai yanzu mun fi fahimtar waɗanda idan mu ke gani iyaye da kakanni kusa ce yana kama da babansa ga kakansa yaron nan da wani yake kama ko wani ma sai ya haɗa duka sai ka kalli ƙwayar idon daga ce wannan idon babansa bakin na mamarsa ce yatsunsa na kakansa ne gashin kanka kansa na kakansa na wurin uwa ne duk waɗannan ana haɗawa kowane ɓangare sai ya tattaro shi ne ba ya da kumfin arhami kai bai sha haka Allah ta'ala yake halitta mu la ilaha illa mu babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne abun bautawa mun yi tafsirin wannan ladin nan la'an nafiya ne jinsi ne ilaha kuma ismu la mansubun ko saboda la'an nafiya ne jinsi na sa nasaba la ilaha la ilaha alhaq illallah kaga kayi nafi la ilaha ka kora komai illallah sai kai isbati saboda kalmar shahada annafi ne wal isbat ka kora bautan wani abu sai kuma ka tabbatar da bautan Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce la ka kore illa ka tabbatar shine la ilaha illa huwa al-aziz Allah mabuwayi ne zai mu magana a kan aziz karkashin mai kenan wallahu azizun duntika al-aziz mabuwayi ne hada min asma'illahi azza an ciro shi daga izza ne izza buwaya Allah yana da buwaya azizun ne ya halatta a sa wa abdul aziz bawan Allah mai izza mai buwaya alhakim kuma mai hikima a cikin hukuncinsa saboda kalmar hakim na fitowa daga cikin hukunci da hikima to da sai a ce mai hikima ne a cikin hukuncinsa duk abin da Allah ta'ala ya hukunta to akwai hikima a ciki mai yiwa ni da kai mu ga hikimar mai yiwa ba mu gani ba amma babu kokonto akwai hikima a ciki na wallahi الذي alayka alkitaba raba littafi minhu daga cikinsa ayatun wasu ayoyi muhukamai ne kunna su ɗin ummul kitab su ne mafiya yawa a ƙur'ani su ne kuma mafi rinjaye kuma su ne ƙashin bayan ƙur'ani wa ukharu wasu kuma mutashabihat suna kama da juna akwai attashabu a cikin su sannan kuma a cikin nasu suna ruɗa da mai karamin karatu fa’amman amma dina amma waɗanda fi biyu a cikin zukatansu ƙun akwai wani karkacewa ko kin gaskiya ko kuma wani abu mai kama da wannan fayyattabi'una sai su bi ma ba abin da ke da sha biyu din nan min yi fitina daga cikin ƙur'ani don neman fitina wa za a ta'wili kuma don neman fassararsa ko kuma ta'awilinsa wa ma alamu babu wanda ya san ta'awilahu illallah sai Allah warrasikuna da ma'abota ilimi tafsiri ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah babu wanda ya san fasarar sai Allah amma warrasikuna fil ilmi waɗanda suke da tabbatuwa cikin ilimi suka koshi iya gwargwado yaquluna suna cewa amanna bihi muna imani da shi qur'ani kullum min indi rabbina dukkaninsa daga wurin Allah ne wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wasuwa sai mutane masu zurfin tunani masu hankali ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin su Allah ta'ala ya ce kuwa shi wannan ma wakilin suna ne da ke komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuwan da shi ne wanda anzala ya saukar da alaikan kitaba ya saukar da wannan littafi a kanka anzala alaika alkitab ya saukar da littafin a kanka mun yi bayani alaika ai ala qalbika nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakun min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wala sura shu'ara aya ta nawa ce rafa a a ba jama'a a faɗa ba wani ba na ce muku 193 da da ɗari casa'in da. ko da kai kwa ne faratun da wuri ne na'am don haka anzala ala qalbika alkitab alkitab kuma shi ne Alƙur'ani, so da haka huwa alladhi anzala ala qalbi rasulillahi sallallahu alaihi Allah shi ya saukar da ƙur'ani a zuciyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu daga cikinsa sa ay min alqur'an da ƙur'anin ana biyu ne a sai ya ce ayatun akwai ayoyi da suke muhkamat wanda suke muhkamat mafiya yawan ayoyi kai tsaye na tauhidi za a ga muhkamat ne qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suratul ikhlas sune muhkamat in an ce ayoyi muhkamai hukuncin su a fili yake kana karantawa in ka san larabci suna fassara kansu kuma duk ɗin gaskiyan mai gaskiya idan ya zo ba zai iya tawili ba duk yadda yana ma yi sai ga zama abin tausayi ko ka ɗauka za su tabuwar hankali saboda mai ɓoro-ɓoro a fili su shi ne sai a ce ayoyi ne muhukamai ayatun muhukamat musamman kuma wanda suke da alaƙa da hukunci wanda za ga an yi bayanin hukunci daki daki daki ana yi za ga a fili yake to suna ke ce musu ayatun muhukamat in ka ce ayatun guda ɗaya in ka ce ayatun ya zama jam'u mu'annafi salim ya zama ayoyi muhkamat waɗanda suke hukuntattu an riga an hukunta hukuncinsu a fili yake hunna su waɗannan ayoyi muhkamat ɗin su ne ummul kitab ɗin nan su ne ummul kitab me ake nufi da ummul kitab na fassara muku na'am su ne jigon ƙur'ani su ne ƙashin bayan ƙur'ani su ne majority a ƙur'ani kuma su ne asalin doron bayan sakon ƙur'ani shi ne ummul kitab su suka yi occupying central position na ƙur'ani ba peripheral abu ba central position na ƙur'ani su ne waɗannan ayatun kamar hunna ummul kitab wa ukhar a cikin qur'ani kuma akwai mutashabihat maganar shine kaga huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa minhu ayatun mutashabihat shine magana sannan a cikin su akwai ayoyi mutashabihat mutashabiha mutashabiha sunan da suke daukar shubuha wanda idan mutum ba Allah ya sa ya koshi da imani da san gaskiya ba idan ya karanta su sai kuma ya musu tawili in ya karanta yana karanta sai shigo da wata dabara sai ya karkatar da fassara in ka koma misali aya ta ƙarshe a cikin suratul kahfi ita ce aya ta goma. sai mutum ya karanta qul inna ma ana basharun mithlukum sai ce kul ka ce inna lalle ma ana bashar ne ba mutum bane inna ma din nan tufidul hasan ne amma sai ya raba da sai ce kul abin sani inna lalle ma ana bashar kaga tawili ne to akwai ayoyin da suke mutashabihat wannan wuri kenan iya bayyana mana ayoyin qur'ani kana biyu ne akwai muhkamat da mutashabihat duka ayoyin Qur'ani zaka raba su gida biyu a wani wuri kuma Allah ya kira su da siffa za ka nemo misali a rama الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها

bace kowa ya gara bude ya ba ina so rika encourage din ku ne kana kiyayewa so za ka daga yau budewa mamnuwa eh in ko za a bude shi ma sai rika budewa an yi wani dattijo ya shiga makaranta haka labari da ke babu a kowace makaranta a maiduguri sunan abokolis borno college of legal and islamic studies labari aka bani ya kai shekara ashirin ne kai da ya zo ya shiga makarantar dattijo ne zai yi diploma sai zama idan malamai sun zo karantarwa sai su zo su da not ɗinsu suna rubuta a kan allo suna lectures da aka zo exam aka ba shi booklet na jarabawa sai ya ɗauko not ɗinsa shi ma sai ya ajiye a gefe aka ce masa mai ya ka bude ya ce ya eh, dama bude ya ke koya mana kuma za mu amsa sai mu bude aka ce haba ba ya ce to malami ma ya bude ya zo ya ya zo ya ce a cikin su malami ɗaya ne baya zuwa ya bude shi ma na zo na sa ba zan bude ba amma kai da ka bude ni ma zan amsa zan bude ya ce ta yaya za a yi ba da bai ku zo ku bude Kuma da bayani mu mu zo amsa ce ba za mu bude ne ce sace yi shi ma dole ya bude a wannan aya da Allah fara ma ka wanda ne الله نزل احسن الحديث كتاب متشابه المثانية تقشعر منه مهم شاك الله تعالى mafi kyawun labari sai ce ne mutashabihat masaniya mai tashabuhi kuma mai maimaita juna kaga da ya kira buhu kamata ba malamai abin da suka faɗa da suka yi jamu bainawa suka ce wancan da ya kira mutashabihat masaniyan na bayanin muhukamai da ke nan su suke fassara mutashabihat duk inda ka samu mutashabu sai ka duba aya muhukama za ta fassara maka wasa kar ka da kan muka ba kar ka yi tawilin aya muka shabiha ta saba wa muka ba mafu tsaye. don haka Allah ta'ala yake wa ukharu mutashabihat wasu daga cikin su kuma ayoyi ne masu shi shubuha in mutum yana da karancin ilimi su ruda shi in mutum yana da kin gaskiya ya samu dalili inda zai fake shi shi yasa shi addini riko da qur'ani kawai don ka karanta ba shi ne tsira ba sai ka zama kana son gaskiya saboda duk mafiya yawa akwai wanda sun rike ƙur'ani amma bai sa sun tsira ba abin da ke sa mu tsira shine mu rike qur'anin mu karanta don Allah kuma mu zama mu gaskiya muke nema duk inda gaskiya take a nan muke amma kar kuma ka yadda kana karanta ƙur'ani? cewa kana da damuwa ne kake neman solution damuwar taka shine kana so ka fahimci ga gashi nan zai baka mafita kar ka yadda kana karanta qur'ani ka dauka cewa kai kake da wata fahimta kana so qur'ani sai ya goyi bayan ka to kada ki wanda zama qur'anin kai yake wa ma ba kai kake masa ba to da mu zama mu bayi ne na Allah da kawai gaskiyar muke nema a ko ina mu dauke ta duk inda ka ga gaskiya da kai yake da ita mafhum tayyib to da ka qur'ani kala biyu ina ga sai dai mu tsaya ana sai mu tashi da fa amma ladina fi qulubihim zaygun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 أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله